أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai jalalaini tv youtube channel tashar da muke kawo muku bayanai da suruka na magunguna waɗanda suke taimakawa wajen magance larurorin da suke damun al'umma musamman abin da ya shafi zamantakewar auratayya ɓangaren ɗa namiji ko ɓangaren ya mace to a yau ma kamar yadda muka saba mun sake kawo muku wata fa'ida ita kuma wannan fa'idar ta 'yan uwa ne waɗanda suke yawan tambaya akan maganin da za su sha su samu kuzari wanda zai ba su damar su kusanci iyalinsu fiye da su ɗaya a dare abin da yake faruwa kamar yadda kuka sani mata kala-kala ne haka ma maza kala-kala ne yanayin sha'awar su ma daban-daban akwai macen da idan ka kusance ta a dare so ɗaya to ita ya wadatar za ta iya kai wa gari ko kwana biyu ma ba tare da ta sake bukata ba sai dai in kai ka neme ta ko kuma macen da za ka kusance ta so ɗaya a daren sai ta sake bukata wata takan bukata fiye da so biyu a dare to wani yakan auri macen da ita so ɗaya take da bukata amma wani za ka ga ya auri macen da ita tana bukata aƙalla so uku shi kuma su ɗaya yake yi to irin wannan fa'idoji muna kawowa ne saboda masu ire-iren wannan yanayi in ka auri mace tana da kuzari fiye da yadda kake da kuzari to in ba a samu an daidaita ba za a rika samun matsaloli tare da saɓani to a yau ma ga wata fa'ida insha Allah kamar yadda na faɗa wacce za ta baka kuzari ka kusanci iyalinka fiye da su ɗaya a dare wannan fa'ida tana da ƙarfi kuma mujarrabunci ma kafin na yi bayaninta idan wannan shi karan ka na farko zuwa wannan tasha ka yi ƙoƙari ka yi subscribe sannan ka danna alama ƙararrawa domin ka rika samun sanarwa a kowane lokaci muka aji sabon shirin mu sannan idan ya amfane ka ka tura ga sauran 'yan uwa domin su masu amfana abubuwan da ake bukata abubuwa ne guda biyu abu na farko shine zaka samu samo 'ya'yan kammun ana samu a islamic chemist aka samo 'ya'yan kammun za a dake sosai su yi laushi ka tankaɗe za ka iya samo gwangwani ko rabin gwangwani karamar roba ko babbar roba gwargwadon yadda kake da hali ma aka samu daka za a yi in aka daka ya laushi a tankaɗe shi sannan ka samu man shanu man shanun da za ka samu ɗanyen man shanu za ka iya samu karamar roba za ka iya samo babba gwargwadon shi ma yadda kake da hali in ka samu wannan 'ya'yan kammun ɗin da ka daka ya zama gari za ka haɗa shi da wannan man shanun yadda za ka yi in ka sami yan roba mai faɗi sai ka juya wannan man shanun a ciki sai ka rika ɗiban garin kamun kana zuba a cikin man shanun nan kana juyawa kana juyawa sai ka ga man shanun ya haɗe da wannan garin kamun ɗin karka bari ya kauri sosai yawwa karka bari ya kauri da zarar ka ga man shanun ya fara juyewa yana zama kalar garin kamun ɗin to ya wadatar sai ka bar shi haka yadda ake amfani da shi sai ka rika ɗiban ƙaramin cokali teaspoon za ka samo nono kunu koko ka zuba a ciki ka dama ka mutsuka ka mutsuka ka shanye kamar awa ɗaya kafin a kusanci iyali haka za ka yi na tsawon sati guda izinin layi ta'ala a lokutan da kake amfani da wannan fa'ida za ka ji kuzarinka ba kamar yadda ka saba a baya ba ko da ka yi jima'i so ɗaya za ga kuzarinka ba zai ɗauke ba kuma ko da ka daina amfani da wannan fa'ida ba wai yana nufin wannan kuzarin za ka rasa shi ba ne maganin zai ci gaba da bin jikinka ne ya daɗe ne maka tasiri gwargwadon yadda ka yi amfani da shi in ka daɗe ka ji kana buƙatar ƙari sai ka ƙara haɗa ka ci gaba da amfani da shi amma kamar yadda na gaya muku in Allah da in kana buƙatar ka kusanci iyali fiye da sau ɗaya a dare to kar ka yi wasa da wannan fa'idar ka yi ƙoƙari ka jarabta ta Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka. sannan yan uwa in ana jin daɗin shirye-shiryenmu kamar yadda muke faɗa wanda bai subscribe ba ya yi ƙoƙari ya yi subscribe domin akwai shirye-shirye masu muhimmanci da muke kawowa wanda ke da tambaya ko ƙarin bayani zai iya kiran nambar waya kai tsaye a lokutan da muka bayar sha biyu na rana zuwa karfe goma na dare ko a turo mana saƙo kai tsaye ta wasu ko a ajiye mana saƙo ta akwatin aje saƙonni mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu